Bye. Sashen Hausa na murya Amurka ke muku magana daga Washington DC a kan mitoci 25 31 A nishar kuma ana kama a tashar ta biyu Afrik da ke yamai kan mita 200.5 a zangon FM ko a gidajen rediyo masu zaman kansu na amfani fara'a nomad sarauniya da niyya. A Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alfa Radio ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a viewhouse.com ko ko sashen hausa.com. Jama'a salamu alaikum barkamu da wannan lokaci Abdulaziz Adili Toro ne tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC muke sake dawo muku da wani sabon shiri a wannan daren. A shirin namu na yanzu za mu leƙa jihar Bauchin Najeriya inda jam'iyyar PRP ta musanta cewa 'yan sanda ba sa musu adalci. Ƙara jan hankali da muke yi wa hukumar tsaro musamman shi IG kamar yadda na faɗa. hukumar 'yan sanda da suke kama mana mutane musamman shi Baba Yola. wadda turushi aka zo ake bi ake kama waɗannan 'ya'yan jam'iyyar PRP nan. haka kuma za ku shi tattauna da muryar amurka ta yi da shugaban hukumar hana mandahana ta najeriya ta afcc ibrahim magu akan kokarin da wasu 'yan siyasa ke yin a sayan kuri'u akwai mutane da suna amfani da kuɗi su siya kuriya kuma su kawo fitina lokacin wannan zaben sannan kamar yadda kuka sani a kowace ranar juma'a ta allah muke buɗe muku layukanmu don ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku a kan lamuran suka shafe muku ko kuma suka ci muku to da kwakwarya lambar za a iya kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shidda biyar biyar amma da farko bari mu fara da labaran duniya. alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana ɗaukan matakin gaggawa na ƙasa ya kaucewa 'yan majalisar dokokin ƙasar don samun kuɗaɗen gina katanga a iyaka Amurka da Mexico da ke kudancin ƙasar matakin da za a iya ƙalubalanta a dokaci abinda kuma ka iya taimakawa wajen tantance iyakokin ikon da shugaban ƙasa a Amurka ke da shi. da yake gargadi kan abin da ya kira gungun miyagun mutane da mamayar miyagun kwayoyi da manyan laifuka trump ya ce matakin gaggawar da ya ayyana na da mahimmanci a lokacin da yake jawabi trump ya ambaci ayarin miyagu abin da ke nufin gungun baki daga kasashen yankin nahiyar amurka ta tsakiya da suka sha kokarin shiga amurka a lokacin mulkinsa. Yunkurin na Trump na ci gaba da ɗaukan matakin gina katanga babban alkawarin da ya yi a lokacin yakin neman zabensa ta yiwu ya daɗaɗa wa 'yan siyasa masu ra'ayin rikau da ke goyon bayansa amma kuma ya ƙara zafafa zarge-zargen da ake yi akan cewa Trump ɗin na muzanta ƙarfin ikon da aka gindaya mashi akan ɗaukar matakin gaggawa. A wani lamari na daban kuma, shugaban na Amurka Donald Trump ya jinjina wa ci gaban da ake samu a tattaunawar da Amurka ke yi da China a kan batun kasuwanci, inda wakilai ke shirin ganawa mako mai zuwa a nan birnin Washington a yayin da wa'adin ɗaya ga watan Maris ke karatowa. Da safiyar yau shugaban China Xi Jinping ya gana da wakilin Amurka a kan batun tattaunawar cinikayyar Robert Lighthizer da kuma sakataren baitulmanin Amurka Stephen Mnuchin a Beijing. Kamfanin dillancin labaran Xinhua na China ya faɗi cewa shugaba shi ya ce yana fata ɓangarorin biyu za su cimma yarjejeniyar da dukansu za su mora a ganawar da za su yi zagaye na gaba. Kafofin yada labaran China sun ba da rahoton cewa an samu ɗan ci gaba a Ghana wadda ake yi tun kwanaki biyu da suka gabata game da wasu muhimman batutuwa. Sanarwar ta kuma ce duk da cewa akwai sauran aiki a gaba, jami'an Amurka sun ce suna ƙoƙarin yin aiki da China don cimma kyakkyawar yarjejeniya. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Taron koli na biyu da za a yi tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da na Koriya ta Arewa Kim Jong-un nan da kusan sati biyu masu zuwa. Wasu na da kwarin gwiwa a kansa, amma kuma suna ganin sa a matsayin lokacin sanin gaskiya. Park and Hook, shugaban cibiyar bunƙasa ilimi ta ce, ya faɗa a lokacin buɗe wani taron cibiyar da aka yi a kan batun China da Amurka da kuma Koriya ta Kudu, cewa ana yawan jaddada ganawar ta ranar 27 zuwa 28 na wannan watan na Fabrairu a Hanoi. Saboda akwai fargaban cewa ta yiwu wannan ce damar da ƙasashen biyu ta rage masu. tsohon wakili na musamman na koriya ta arewa joseph yon ya ce kasashen duniya na da damar sa ran taron kolin da za a yi a hanoi ya yi tasiri Prime Ministan kasar India Narendra Modi ya yi alkawarin ɗaukar kwakwaran matakin mai da martani a kan mummunan harin da aka kai akan jami'an tsaro a yankin Kashmir da ke India, yayin da Indiyar ta ce tana da kwakwarar hujjar da ke nuna Pakistan na da hannu dumu-dumu a harin da aka kai kuma kasar ta nemi sauran kasashe su mai da Pakistan ɗan saniyar ware. Bayan da ya gana da masu bashi shawara ta fannin tsaro yau jama'a, Modi ya yi alkawarin cewa duk waɗanda suka kai harin za su ɗanɗana kudarsu, ya kuma ce za a ba jami'an tsaro damar ɗaukar mataki akan 'yan ta'addan. Ƙungiyar mayakan da ake kira Jayesh e Muhammad wadda mazauninta ke pakistan ta ɗauki alhakin kai harin na ƙunar baƙin wake na mota wanda ya auna wani ayarin jami'an soja jiya alhamis har sojoji guda arba'in suka mutu wannan shine hari mafi muni da aka taɓa gani a yankin cikin shekaru da dama da suka wuce. To madalla a gaida Maryam Dauda labaru na aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. To da yanzu sai rahotannin kuma za mu fara ne da rahoto daga jihar Bauchin Najeriya inda jam'iyyar PRP ta zargi hukumar 'yan sandan jihar da kama magoya bayanta. Wakilin murya Amurka a Bauchi Abdulwahab Muhammad ya haɗa muna wannan rahoto. a hira da manema labarai da Jami'ar prp din ta gudanar a karkashin jagorancin shugaban rashin jam'iyyar na karamar hukumar bauchi alhaji suleiman musa ya buƙaci babban sufetin 'yan sandan najeriya da ya hana 'yan sandan jihar bauchi cin zarafin 'yan jam'iyyar ƙara jan hankali da muke yi wa hukuman tsaro musamman shi aiji kamar yadda na faɗa hukumar 'yan sanda da suke kama mana mutane musamman shi baba yola wadda turu shi aka zo ake bi ake kama waɗannan 'ya'yan jam'iyyar PRP din nan a yi ƙoƙari wajen ja masa hankali da kuma umartansa ya yi aikinsa yadda dokan ƙasa ya ba shi dama ya yi ba ya fake da aikinsa yana cin mutuncin 'ya'yan jam'iyyar PRP abu na gaba kuma muna ƙara kira ga magoya bayan jam'iyyar PRP kamar yadda shugaban ƙasa a kullum yake kira wa mutanen Najeriya su yi ƙoƙari su yi zaɓe na cancanta kuma idan sun yi wannan zaɓe su kasa su tsare su raka kuma su tabbatar da abin da aka suka zaɓa shine aka ba su shi. shi ma nasu jawabin dan takarar kujerar majalisar wakilai ta bauchi ta tsakiya wakilin birni ya ce bayan ya kammala ziyarar kamfen sai ya samu labarin abin da 'yan sandan suka yi a gidansa na dawakai. ni dai ba wanda ya kama ni abin da na sani mun yi rali a cikin garin bauchi bayan na dawo gidana ya sallan magariba sai aka ce mun ga jami'an tsaro sun zo gidan doki na ƙarƙashin jagorancin wani shi babayola akwai wani unit da aka yi wai rapid response wanda shi yake leading suka zo wannan gidan doki suka shiga suka kama limami na wanda ke sallah a wurin suka kama mai gadi suka kuma kama mai kiwon dokin akwai wani kanina da abokin shi su biyar suka hada suka tafi da su sai dai a nasa sin jami'in hulɗa da jama'a na hukumar 'yan sanda na jihar bauchi kamal datti ya tabbatar da kama mutanen bisa zargin yunkurin da hankali abin da ya faru dai shine jiya eh, da yamma muka samu rahoto cewa akwai matasa eh, a gari wanda ake irin matasa 'yan barandan gasa 'yan fara suka suna tare da a ta bangaren wunti unguwar wunti zuwa jahu. daga nan ne 'yan sanda suka bi su eh, inda suka yi nasarar kama mutum ashirin da biyu wanda yanzu haka suna yi eh, nan headquarters samun kyanar 'yan sanda na jihar bauchi ana bincike a kan su za a kai su kotu kuma shi din nan fa har gidansa ne inda dabbobinsa suke dawa kansa aka shiga aka ma balla kofan ba tare da an nemi izini ko aka kai masa takardan za a yi duba gidansa ba za a shiga gidansa ba ganin wannan keta haddi ne na ɗan ƙasa? to a magana da muke da kai yanzu gaskiya ban da masaniya a kan shi wannan eh, balle Kuma da kai magana hmm. amma kamar da muke magana da kai shi wato duk lokacin da aka ce eh, yakin ɗan sanda yana da tsari ne da ya kamata a yi da shi. Abdullahi Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya. kwarai da gaske godiya muke yi wa shugaba buhari godiya muke yi wa inspector janar tunda kun kyautatawa To madar a gaida Abdulwahab uh, Muhammad yanzu sai uh, Abuja yanzu kuma sai mu laika Abuja inda wakilin murya Amurka Sale Shehu Ashaka ya tattauna da shugaban hukumar hana cin hanci da rashawa ta nigeria wato EFCC Ibrahim magu akan yunkurin da wasu 'yan siyasa ke yi a sayan kuri'u a lokacin zaɓe. Akwai mutane da suna amfani da kuɗi su siya kuriya kuma su kawo uh, fitina. lokacin wannan zaben to mun ce wannan ba zai yi ba because wannan aikin mu ne mu bi gindin duk dukiyan jama'a da aka sace ake tafiya da su wurare daban-daban don a boye su to wannan kudi ne ake so a yi amfani a kawo rigimomi a cikin wannan zaben da za a yi kuma za a saya boto kuma wannan doka ta yadda ba kamar wani mataki hukuma ka za ta ɗauka ganin cewa in ka duba najeriya tana da faɗi kuma mazaɓu suna da yawa kuna da yawan ma'aikata da za su iya zagaye duk irin waɗannan gurare na zaɓe? a irin wannan aiki in za ka yi ta dama in za a samu moriyar aikin sai ka nemi gudunmawa daga wasu ma'aikacin kamar uh, other law enforcement agencies kamar su police su dss su immigration services su customs su ndla da da sauransu so dukansu e su fan federal aviation authority of nigeria muna nan muna aiki tare mu ci moriyan wannan abun za mu ji patrolin ko'ina yanzu haka mutanenmu suna nan a airport suna nan a boda muna aiki da 'yan sanda muna aiki da 'yan immigration muna aiki da 'yan custom services da kuma sauran ndla muna kokarin mu yi cikin wannan excess din to wasu lokuta kaman an fi magudi ne a kaman irin ƙauyuka ma'aikatan ku za su shiga har zuwa ƙauyuka kenan kake nufi za mu shiga ko'ina muna da yawan tunda yake wasu ma'aikatan gwamnati suna taimakawa so za a sa hannu za mu ji ko'ina to wani lokaci ana zargin kamar cin hanci da rashawa a ma'aikatu da dama kamar idan ka amince da ma'aikatanka na hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa efcc kamar wasu ma'aikatu da za ku yi aiki da su kana da ƙarfin gwiwa cewa su wasu ba za su dan ratsa hanya ba eh wannan ba za ka iya ba tabbas ba tabbas wannan amma muna da eh, strategy in place wanda zai checking irin wayannan munafurcin so mu tabbatar cewa ba za mu yi ba za mu kawo munafukai su bata mana aiki ba to ganin kamar duk wanda kuka kama shi yana siyan ƙuri'a ko magudin zaɓe kamar wani irin hukunci za ku yi masa za mu kai gaban kotu in ma mu wasu dokan ba ta eh, nemi mu su e mu yi ba akwai wasa law enforcement agency kamar su police za mu preparing charges a kai su gaban kotu ba maganar biyu To madalla a gaida Sale Shehu Ashaka har yanzu dai muna Najeriya a babban birnin tare wato Abuja inda a karon farko a Najeriya wata kungiya mai zaman kanta tare da haɗin gwiwa wata gidauniya ta ƙasar Jamus ta nemi canja salon kamfe na 'yan siyasa kafin zaɓe. Wakiliyar muryar Amurka Abuja Madina Dauda ta haɗa muna wannan rahoto. a lokacin da 'yan takara suke fitar da ƙudurorinsu da alƙawulan da suke yi wa al'umma idan an zaɓe su a wannan karin dai al'umman ce take bayyana wa 'yan takara ire-iren abubuwan da suke so a yi masu da zaran 'yan takarar nan ya samu nasara wannan sabon salo mai suna charter of demand ko kuma kundin yarjejeniyar bukatu shine ya bayyana a gundumar mabushi a nan birnin tarayya abuja inda al'umma suka miƙa bukatunsu ga 'yan takara Grace James na cikin 'yan gunduman mabushi. abin da mun ce ma yan takara muna bukata na ɗaya ba mu da ruwa mabushi muna saya ruwa kura ɗaya saka ji dari bakwai kullum ga yara za su tafi makaranta za mu ba su kudin moto da kudin abinci wannan gaskiya mata suna shan wahala kuma muna sa kara mamu secondary school a mabushi a primary school don yara mu suna shan wahala suna sallake titi to in an kawo din nan za mu ji daɗi A cikin 'yan siyasa da aka miƙa wa wannan kundin buƙatu akwai Madam Louis Auta. mai neman takarar kujerar 'yar majalisar dokoki daga wannan yanki. Wannan abu ne na farko da aka yi a cikin amagwari kuma ya zama man da farin ciki da zan iya samu matsalolin da suke fuskanta in kuma san yadda zan yi in kawo musu sauki ga wannan matsaloli lokacin da na zama ainihi 'yar majalisa. Ƙungiyar Hip City da ta fito da wannan tsari ta ce tana so ne ta canza salon siyasa inda masu katin kada ƙuri'a su ne masu ikon faɗa aji saboda su ne suke da ƙarfin zaɓen wanda suke so. To ko yaya wannan salo zai yi tasiri? Tambayar kenan da na yi wa town planner Abubakar Sadiq Ahmed. Eh ana iya cewa soya salo ne amma dai ina ganin kamar ci gaba ce aka samu a fagen siyasa wadda za a yi cewar dama ce wadda aka ba 'yan siyasa suna ma iya kiran 'yan takara su zo su zauna su kayyaje musu wani sai an yi mana kaza da kaza da kaza da kaza in muka sa hannu ka yarda za ka sa hannu in har ba a samu abin ko ko aka samu sabanin hankali duk abin da ya same ka kai ka ja to duk da dai an san cewa a siyasance kamar gargajiya ce kowa zai ce zai saka hannu domin zai yi amma illata shine kar ka manta cewar ka riga ka nuna musu kudurorinsu da suke bukata na abin da zai sa su baka godiya za ka yi musu in aka samu sabanin haka to duk abin da ya biyo baya kai ka jawa kanka kungiyar Hip City ta samu tallafin aiwatar da wannan sabon tsari ne daga gidauniyar Heinrich Ball ta kasar Jamus. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda. Nan gab kaɗan za mu soma ɗaukar ra'ayinku na waya, amma kafin sannan ku shakata da wannan waƙa. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. salamu salamu alaikum wa alaikum salam. wane da kan layi me sunan ka malam sunana idris rabiu daga nan abekuta dangote siminti to malam gare ka Masha Allah, ni dai ƙara kira da zan yi ga jama'a 'yan uwanmu Hausawa su ƙara kwantar da hankalinsu Allah ya ba mai rabo sa'a. To mun gode kwarai Allah ya sa sun ji wannan sakon naka daga bikuta za mu je Niger State wani daga Niger. Ibrahim mai yankin hula a garin mai gode a can ba. To malam Ibrahim me ra'ayinka? To mu ni da ra'ayina gaskiya zai karkata akan bangaren matasa ne game da ainihin wannan zaɓe da za a yi gobe. don saboda a halin yanzu muna dan samun labarurruka wasu bangaren da cewa sun dan fara buge-bugen junansu da zuba jini haka da bangaren kone-kone haka to kaga duk wani mai duk wani mai tashi mai son rayuwar shi kuma mai son mai kishin kasar nan bai kamata a ce siyasa ta zo ya kasance ya karkata bangaren zubar da jini ya kone kone dukiya ba to malam ibrahim mun gode kwarai daga Niger State mu leƙa Kaduna wani daga Kaduna. To Abdulaziz Adili Toro barka da la'asariya. Barka ka dai ni sunan ka malam? Sunana Murtala ne ina kiran ku da garin gasa a Kaduna tarihin Najeriya. To malam Murtala me ra'ayinka yau? Ra'ayi gaskiya na gamsu kuma na yarda ɗari bisa ɗari da hukumar zaɓe da kuma wannan gwamnati ta Najeriya da kuma ta Kaduna na yarda cewa za su zaɓe sahihi sabanin da da in dai an zo zaɓe gwamnati da ta gabata an dinga sa sojoji ya dan waye gare mu ga an sa mana an mota da an tsare mu saboda in an faɗa sakamakon da suke so shi kenan sa mana dokar ta ɓaci to Allah ƙara taimaka mu duk mai adalci ya ba mai rabo sa'a. To mun gode kwarai da Kaduna za mu leƙa Zaria wani daga Zaria. To kana magana da Ibrahim Sadunan Kufina ne daga karaman hukumar Zaria. To Malam Ibrahim me ra'ayinka yau? ra'ayina ga 'yan najeriya su je su jefa ƙura'ansu kuma su kasance masu biyayya a yi zaɓi lafiya a tashi lafiya allah ya ba mu sa ka zaɓen mana shugaban da zai mana adalci to allah ya sa amin malam ibrahim daga zaria za mu leƙa jihar abiya wani daga abiya alo salamu alaikum wani daga abiya To jama'a yanzu kuma lokaci ne na sauraron ku kuma kamar yadda muka bayyana a yau ku ne masu zaɓar abin magana sai ku kira ku ba mu albarkacin bakinku. Ah, assalamu alaikum. Ok gare ka muna jin ka. Ah, sunana Abdullahi na Lamilai Minista Najeriya malumfashi malumfashi local government. to malam layi ba mu albarkacin bakin ka me ra'ayinka a yau to alhamdulillah ni ra'ayina shine jama'an Najeriya musamman jihar Katsina mu tashi mu kada ma dan baban mu ainihin ƙuri'arsa domin a sake haihuwa wannan zaɓe karo na biyu insha Allah da fatan za mu zaɓe lafiya mu gama lafiya daga Abdullahi na Lami Lai minista malumfashi a tarayyar Najeriya. To Malam Layi mun gode kwarai da wannan kira da kai kuma da wannan sakon da ka aiko. To madalla mu kwana lafiya. Mun gode kwarai mu kwana lafiya. Allah To daga Abia za mu leƙa Katsina wani da Katsina. Salamu alaikum wani daga Katsina. Wa alaikum salam Abdullahi ne dai ya sake dawowa. To Malam Abdullahi gare ka. Yawwa Abdullahi na layin ba layin minista. Ina ƙara kira ga matasanmu da mu bi a hankali. Ina kira ga matasanmu da mu bi a hankali ainihin wajen yin wannan zaɓe. Mu zaɓi ainihin Baba Buhari sati ne zuwa ko mu zaɓi a sayyadi Aminu Bello Masari wannan jihar Katsina. Mun gode daga nan za mu laika Bauchi wani daga Bauchi. Sashen Hausa na murya Amurka kuke saurare. Wane da Kaduna? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa a gaishe ka me ra'ayinka yau? Sako ne nake so da mika shi na shugaban karamar hukumar kuwa Sagu Ahmed Suleiman Sahabi Shindi shugaban karamar hukumar kuwa Sagu yace ina kira ga matasa kan hayaniya wajen zaben nan tabbatar da an yi zaɓe ba tare da tashin hankali ba wannan sako shugaban karamin kuma da kowace gune alhaji suleiman sabu yin ji ne maka jinjina ta fatan alkhairi da irin kokarin da ake na rike jama'a kuma muna fatan matasa za ku fito ku zaɓa abin da kuke so da kamata wani ya ce amfani da ku da mu ku da hankali ku zama matsaloli ga al'umma ku zama fudul fitina ga al'umma ba da fatan za ku tashi lafiya alhaji musa garo to da kasuwar nan alhaji musa mun gode kwarai zamu har yanzu dai muna a bauchi wani daga bauchi kana magana ne da abdullahi haya to malam yahaya salamu alaikum daga garin udugo gama wa lokal gamman bautista. to malam abdullahi me ra'ayinka to ni dai ra'ayina a yau shine kamar yadda aka yi kokarin fara zaɓe gobe insha Allahu na kira ga al'ummar jihar bauchi especially ma gama wa lokal gamman da mu tsaya ni zaɓe ba tare da wani hayaniya ko wani abubuwa ba dai da fatan allah ubangiji ya ba mu shugabanni na gari wadda za su taimake mu to mun gode mala mun gode kwarai jama'a da duk wanda suka kira suka ba mu ra'ayinsu suka ba mu ra'ayinsu akan wannan akan wannan rana juma'a kuma ga maryam dauda da labaran duniya a takaice. second. takaice shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana daukan matakin gaggawa na ƙasa ya kaucewa 'yan majalisar dokokin ƙasar don samun kudaden gina katanga a iyaka Amurka da Mexico da ke kudancin ƙasar matakin da za a iya kalubalanta a dokaci abinda kuma ka iya taimakawa wajen tantance iyakokin ikon da shugaban ƙasa a Amurka ke da shi. Da yake kashedi akan abin da ya kira gungun miyagun mutane da mamayar miyagun kwayoyi da aikata manyan laifuka. Trump ya ce matakin gaggawar da ya ayyana na da mahimmanci A wani lamari na daban kuma shugaban na Amurka Donald Trump ya jinjina wa ci gaban da ake samu a tattaunawar da Amurka ke yi da China a kan batun kasuwanci inda wakilai ke shirin ganawa mako mai zuwa a nan birnin Washington a yayin da wa'adin ɗaya ga watan Maris ke karatowa. Taron koli na biyu da za a yi tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da na Koriya ta Arewa Kim Jong-un nan da kusan sati biyu masu zuwa wasu na da kwarin gwiwa a kansa. da haka muka zo karshen shirin na yanzu sai kuma gobe da safe in allah ya kai mu da karfe shida na asuba kafin mu yi salama da ku a daidai wannan lokacin muna mika gaisuwar ta'aziyya ga mahaifiya da yawar abokiyar aikin mu amina buhari auna bisa rasuwar mahaifiyarta hajiya hadiza muhtar buhari aliyu yau juma'a sha ga watan fabrairu a abuja allah ya ji kanta ya kuma yi mata rahama amin yanzu a madadin maryam daura ta tayan gabatar da shirin da julie gresham ta hada shirin da bada umarni sai injin namu kit ni na naku abdulaziz adili toro ke cewa mu kwana lafiya daga In washington dc